magana cutar nan ta polio wadda aka ce jihar sokoto tana cikin jihohi da har yanzu akwai wannan cuta wani irin kokari gwamnatin take yi wajen ganin cewa an ci karfin wannan cuta amma cire ta daga bayan kasa aisa na farko dai kasa ita wannan cutar yawo take yi tana ana yadda ta ta yawo ta ake da hulɗar jama'a an shekarun da ke mu kusan ba mu ci wannan jihohi kusan ba mu da ita masai da muka zura ba mu ko daya kwara d'aya. ma saboda mutane da ke hulɗar da muka yi kasuwa da wani da muke hulɗa ta yau da kullum jama'a ba ka iya rulin ah, ba ka iya hana haɗuwar eh, yawa da wannan cuta amma da yanzu magana kan kai kuma Allah yanzu wata takwas wata bakwai suka wuce ba mu samu rahoto ko ƙwarar har bisa yanzu kuma insha Allah a sakuto yanzu sarakunan ya jagoranci mai mataba sarki musulmi da dukkan eh, majalisar da kuma sarakunan da ke jiya da malaman mu dukkan sun ba da goyon ba da sauran shugaban al'umma ka ya mutane kowa ya fahimci muhimmanci wannan rigakafi kuma ana kai insha Allah kuma wannan ya san Allah so kuma kuma hukumance duk wani abin da ya kamata a yi muna kai muka insha Allah wannan ciwo ya zama tarihi a jami'an Allah da